Yau Asabar 25 ga watan Juye na wannan shekara ta 2020 ɗan uwa matasa barka da warhaka barkam da sake kasance da ku a cikin wannan shirin mai kayatar da ku shirin labarin matasa kenan mai zo muku a kowane ƙarshen mako daga ɗakin maginar studio Kalangu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. Fanta ya kike? Lafiya tashi lafiya ne. Alhamdulillah Fanta. Fanta yau da me kika zo mana? To kike a yau zan fara ne da jihar Agadez inda aka liƙe wajen cin abincin ɗaliban jami'a da kuma tsayar da motocin da ke kai su jami'a tun ranar 11 ga watan jiya. Sai mu koma kun garin Bale yara na jihar Tilaberi domin ziyartar kasuwar su ta shi Kamar ko da yaushe za mu rufe mu da filin wasannin motsa jikin da za mu yi tsokaci akan kwallon zinari. Kiki kamar yadda na faɗa tun ranar 11 ga watan juyi ne cibiyar jiha mai kula da harkokin jami'a na jihar Agadez ta sa aka liƙe wajen cin abincin ɗalibai da kuma tsayar da motocin da ke zirganiya da su. Rufewar ta biyo bayan raba abinci kyauta da ɗaliban suka janyo ya haddasa rashin girman matakai da dokokin da hukumomin jami'ar suka shimfiɗa a cewar daraktan kuro Nasiru Sanda. Hakika mun ɗauki matakin rufe wurin cin abinci na jami'ar da kuma soke zirga-zirgar cibiyar ɗaukar ɗalibai a dalilin abin da muke cema service leave rarraba abinci kyauta da doka ta yi hani da shi wanda ka'idodi da sharuɗan harabar jami'a ta yi hani da shi rashin jin daɗin wannan matakin ne sai suka tattaru tare da abokansu ɗalibai inda suka kacancana duk abin da ke cikin mangazar yanzu dai batun na ga hannun shari'a kuma wajen jami'an tsaro wani aikin kyauta da a cewar sakatare jiran na ɗaliban jami'ar agadas mutare muhammad yake cewa na da nasaba da jinkirin da aka samu wajen samar da abincin rana. Lokutan bayan nan ne muka ga wasu halaye marasa kyau na cin abinci sai muka dauniya bayar da abincin saboda akwai malaman da ke hana ɗalibai shiga su ci abinci idan lokaci ya wuce. Mun nemi a zamna domin a shirya suka ce su ba su zama da da musu tattauna. Muna ta jira a buɗe wurin cin abincin muku ba za mu tsaya ba muna ganin wurin cin abinci rufe. Kafin bullo da wata mafita kan wannan matsala ɗaliban jami'a jami'ar Agadasa na ci gaba da ɗaukar darussa domin tsirar da shekarar karatu. Gwara a fannin bada ilimi har yanzu ranar Litinin da ta gabata cewa da 20 ga watan Juli ɗaliban ƙasar Nijar 6,364 ne suka zana jarabawa da ake cema BP. Hakka ne gora kuma daga cikin fa'idodin da za a iya riƙewa a wannan shekarar shine adadin mutanen da ke neman wannan jarabawar da suka karu. Lokacin takaitaccen hutu ne 'yan takarar sun balbazu cikin balbalin makarantar lise polytechnic isa beri ta neme a nan ne reshen alkalanci mai lamba tara a cewar shugaban dukkan matakan da suka dace an girka su domin samun kyakkyawan gudanar da jarabawar a fannin sb muna da 'yan takara 248 an samu kusan goma da basu zo ba a fannin transit duan muna da 'yan takara 80 biyar daga cikinsu basu zo ba a jiya da safe mun yi jarabawar faransai angile larabci da kuma kwantabilite a yau mun yi transit bayan haka kuma za mu yi wata ta jarabawar. Gaskiya ne 'yan jarabawar a bidar na sun karkata ga shafuffukan jarabawa masu zuwa wasu har ma sun ga alamar za su ci nasara. Na mai da hankali ne akan tamboyi kashi na biyu sai dai mu ce alhamdulillahi kuma Allah ya kama muna da ake cewa kenan. Tun je da jarabar ta yi kyawu har yanzu dai a yau sun fi wuya amma da dama an samu fidda kai kenan ana tsammanin samun nasara. Yau Asabar ne ne ake kammala wannan jarabawar. Gora bari mu kawo zancen wata jarabawa kuma wadda aka fara ta a ranar Talata 21 ga wannan watan na shi wato jarabawar motsa jiki ta bak ko in ce bak sportif a turanci. rukuni na biyu na nan babban birnin Yamai da ke sai eskwar Kano a wajen shi ɗalibai biyar ne suka zana jarabawar. a ah, lalle gora ga yanda bak sportif kin ya kasance a cikin wannan rahoton. Tsalle-tsallen lauɗi, tsallo na dogon layi ko tsallo na ƙeta tara jifar dunkulen yauni da tsereren meta ɗari su ne babin jarabawa daban-daban da 'yan takarar bakaloriya bana za su aiwatawa ko da wasunsu na sakaki da wannan babi babin alhali ko shafin wannan jarabawar na taimakawa 'yan takara da dama kamar yadda inspektan motsa jiki salifu hima shugaban alkalancin rukuni mai lamba biyu na cs kwar kano ta arewa a nan yame. Makin APS na da muhimmancin matsayi a cikin jarbawar baka amma 'yan takara da dama ba su sani ba. Makin APS na agazawa 'yan takara a yawanci a rukuni na biyu. Game da wannan rana mun tsara 'yan takara talatin amma duk da haka an samu 20 da ba su zo ba. Bayan ya zartar da dukkan babin babin jarabawar ta Bak Sportive, Nureddin ɗaya daga 'yan jarabawar ya ce yana sa ran samun kyakkyawar maki a bana. Jarabar da muka halarta sun kasance wato wasan lankwasa jiki yanzu muka kare na ketara kusan da 8.55 insha Allah ina fatan wuce haka domin zan iya kyautata makina na jaraba rubuta. Yanzu dai jarabawar da za a rubutawa ita ce ta musaura a ranar 17 ga watan Ogista mai zuwa. 'Yan uwa matasa kamar yadda kuka lura lokacin takaitaccen rahoton namu ne ya kai ina za mu je yau gora. Ai gora da fatan kin ɗora ɗamarar ki da kyau don jirgin shirin namu na yau zai sauka ne a garin balle yara. Wai kin san da kasuwar bisashe na ci a kowace ranar Lahadi. Na sani mana gora ai kasuwa ce mai tattara dubunnan mutane musamman ma a wannan lokacin da sallar lai yake gabatarwa. Amma bari in bar ku da wannan rahoton. Kasuwar Dabobi ta garin balle yara ana samun raguna da shanu kala-kala da za a iya saya daidai karfi tallafinsa. Ana sauran sati ɗaya ga sallar layya masu saidawar na murza hannuwa amma masu sayan kuma suna sanyi-sanyi. Ga wani mai saida dabobin. anan kai muna da matsala ba a sayan raguna yadda muke so ƙasar dace ba ta da kuɗi ba wai masaya ne ba su zuwa ba kuɗi ne ba babban farashi shine jikka ɗari biyu waɗanda ba su da tsada su ne na jikka tamanin jikka saba'in jikka sittin ba a gane mata. Abokan cinikayya ta kowace kusurwa suke fitowa domin biɗar raguna. magunguna kamar waga mata da ta fito daga yame tare da rakiyar mai gidanta ga abin da take faɗa. Don in saya ne na zo. yanzu yanzu na zo ban ma fara ciniki ba ban ma yi minti talatin ba zan iya ca da damu wata sana'a kuma mai buɗi ga samu na haɓaka kusan wurin sai da ragunan ita ce ta wajen yara masu kama ma masu saye don fitar musu da ragunan su idan mutum ya sayi ragon ne muke ja masa muna amsar dala hamsin dala sittin sai mu fidda masa waje a rana muna iya jan har raguna goma kowane masayin alatilas sai ya biya a sangam ɗin kasuwa da ke dala arba'in. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shi. Fanni wasannin motsa jiki yau za mu tattauna ne akan kwallon zinari cewa da Balam d'Or ko ba haka ba gora. Haka ne gora bana dai cutar coronavirus ta sa ba za a ba da tukuicin kwallon zinari in ji masu tsara shi wato kungiyar France Football. Gora wannan ake ce ma maraba daga sashe ga Lionel Messi wanda shi ya lashe wannan tukuicin a shekara ta 2019 kuma za ya ci gaba da kasancewa da tukuicin nasa bana. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta tare da Airtel.